uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha shida ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya kutubar mu a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an za ta yi magana dangane da wajabcin yin hattara da fitina fitina ita ce jarrabawa wata ɗan adam yake gamuwa da ita a koda cikin rayuwa wannan jarabawar ga mummuni takan zamo alheri saboda takan bayyana matsayin imaninsa da dasa ga Allah maɗaukacin sarki Allah ta'ala yana cewa alislamin أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين mutane suna tsammanin a kyale su su ce mun yi imani kuma ba a fitile su ba kai ba a jarabce su ba Allah ce ta hakika mun fitini waɗanda suka gabace su mun gwada ya fa Allah ya bayyana waɗanda suka yi gaskiya kuma ya bayyana da makallata jarabawa da Allah ke yi mummuni takan fara ne daga cikin gidansa takan fara da iyalinsa matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون تبت سوري دوكيوين كل ايه انكم في سنه ne a gare ku babban lada ko tana wurin Allah za ka ku ji tsoron Allah iyakar ikon ku kuma ku ji ku yi da'a ku yi sadaka da abin da zai zama alheri gare ku wanda duk aka tsare shi aka kare shi daga rowar rayuwarsa da waɗannan su ne masu rabauta fitina haka ma tana iya zama da jikin mutum hanyar cuta ko ta musiba da ka iya cin masa كما يدعى الله تبارك وتعالى يدعى النبي أيوب عليه السلام يتي إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب من بدأ أيوب من صالح من هبوي الله يتكي ما من والنباوة حقيقة يا كسن شيء ليكوما وابع الله fitina ta kan iya kasancewa ta hanyar mutuwarsa ko mata ko wani matsayi wanda yake kusa da ko rashin sa kamar yadda aka jarabi annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da aka fatan masa da ɗansa yusuf wanda yake shine mafi kusancin mutane zuwa ga zuciyarsa yake ta fa sabrun jamil Allahu musta'an ala ma tasifun Fitina son zuciya jayayyar mutum da shekan wajen kauce masa ita ma fitina ce son zuciya da shawa ga kawace-kawacen duniya kudi gidaje mata motoci da makamaitansu wannan na daga cikin da ake jarabta ɗan adam da su alheri da sharri duka suna iya zama cikin nasa kamar yadda ta ba su ta alaƙi wani wani blokon bil khair bi sharri wal khair fitna wa ilaina turja'un mukan gwada ku ta hanyar sako maku sharri ko ta hanyar sako maku alkhairi kuma kowane su fitina ne jarabawa ce Allah ce wa ilayen firja'un zuwa gare mu kuke komawa hakuri akan fitina ta sharri ya fi sauƙi bisa ga hakuri akan fitina ta alkhairi wanda aka jarabta da ciwo ya fi cin nasara don bisa galibi zai yi hakuri saboda ko bai hakuri ba bai da yadda zai haka wanda aka jarabta da talauci haka wanda aka jarabta da wasu abubuwa da ba a so ya fi sauƙin ya yi hakuri bisa ga wanda aka jarabta da ni'ima wanda aka ba shi ni'ima ta mulki ko duniya ta kuɗi ko ɗaukaka ta ilimi ko mai kama da haka yin haƙurin yin tsaya inda Allah ya tsayar da shi abu ne mai wahala kwarai da gaske ya fi jarabawa da shari abinda ake bukata ga kowane mumini idan aka jarabce shi a same shi mai haƙuri haƙurin bayan Allah haƙurin barin saƙon Allah da haƙurce ƙaddarorin da mutum zai iko a kansu idan bai yi raki ba masu matsayi a cikin jama'a dole ne sun ishe kan don kada ruɗi ya shige su ko girman kai ya kama su su fara wulatanta mutane su manta matsayin Allah ya ɗaukaka su a cikin irin damarsa. Allah ya kan kawo fitina wani lokaci ga ilahirin al'umma a wasu lokuta ta hanyar annoba ko fari ko tsadar abinci ko abubuwan da ake bukata na rayuwa ko akwai rashin fahimta da haifuwar rikici a tsakanin jama'a duka waɗannan jarabawoyi ne da ke bukatar haƙuri da sanin abin da ya kamata ga mumini ya yi a irin wannan yanayi masu kira zuwa ga gaskiya malamai masu wa'azi ƙungiyoyin addini masu kira ga gaskiya ko da yaushe suna cikin fitina dangane da rashin fahimtar manufarsu da kyawun aikinsu za a tome su da suna yin ɓanna ko a ce suna da mugunyan manufa ko suna kawo tashin hankali ko suna gurgunta ci gaba kamar yadda fir'auna ya ce zaruri aqtil musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al-fasad yace ku bari in kashe musa in ya so ya dade bai kira ubangiji sai shigan masa ba abin da ya sa sun ce ina gudun ya canza muku a ni ko ya bayyana da fasadi a kan ƙasa fitinan da suka shafi al'umma na musulmi a wannan ƙasa najeriya suna da yawa kwarai da gaske Na dai yaɗuwar talauci wanda ya haifar da rashin aikin ji, rashin aiki ya haifar da sace-sace shiga cikin gidajen mutane ana fashi fashi da makami akan hanyoyi ta'addanci na cikin gari area boyzin sannan ga tsada abinci da wahala abubuwa na rayuwa in ka kaddara abin da lebara yake samu wanda zai wuli zuwayewar garin Allah har kusan faduwar rana a ba shi naira ɗari bakwai in ka kaddara abin da naira ɗari bakwai ɗin nan za ta yi musamman in ka kwatanta yana da iyali za ka san shi a lalle Najeriya muna cikin wani hali na rayuwa. ana cikin haka kuma sai ga yawaitar kashi kashin hankula a tsakanin musulmi waɗanda sun haifu ne a dalilin kauce makarantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bin son rayuka da kuma kungiyanci babu abin da zai fitar da mu daga waɗannan fitinu da suka dabaibaye mu sai komawa ga littafin Allah sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisa da tafarkin magabata musulmin farko abu na biyu dole ne mu rinka amfanuwa daga tarihi na abubuwan da suka gabata na jama'a na can baya wanda suke so kuma da fitina misali yana da kyau su lura da kawari sun daɗe suna tare da cikin al'umma a cikin shekaru arba'in sai da aka nisa da yaƙi wajen saba'in da wani abu da kawari suka yi da musulmi ba su ci nasara ko guda ba sai shi'a sun yi ta tare da fitinu a cikin tarihin musulunci sun yi ta'addasa rigingimu da sunan suna neman a yi gyara ga wasu al'amura amma wannan bai taɓa haifan al'ummar musulmi ta mai ido ba abu na uku dole mu rinka sanya hankuri mu rage gaggawa ko da wajen kawar da ɓanna wasu misali yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya lura da annabi Musa alaihi salatu Wa Salam, hadarin gaggawa da zuwa game zuwa wurin ubangiji Allah ya ce masa ah, وما أعجلك عن قومك يا موسى ليس حيثك أكبر متعلنك قال, قال ربي هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لسرى يتي أبنجي دي نابرت أكن تفرق إلا كما تكون عيك لأجين إلا نابرت أكن شيء لا يتبقى ورزو أبرزك إني بيعدك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فيك أرحاك بكون قد قاوتك mun jefa musu fitina suna can wani ba kawai samiri ya halaka su ya kai su gaban bauta Allah ya fasu a kai shirka suna bauta ɗan bari haka ko da wajen canza banna yana da kyau mu sanya natsuwa da hattara da haƙuri kar mu yi gaggawar da za ta jawo sannan da ta wuce wanda muke sun kawarwa. abu na hudu yana da kyau mu kusanci malaman sunna a koda yaushe domin neman shari'a da gaskiya kada mu ɗauki kowane irin mataki a kowane irin lamari ba sai sai mun nemi shawara da fatawa daga gurin amintattun malamai mabiya ta farke sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nuna mana cewa ba a son musulmi ya nemi fitina ko ya tafi ita muna kira ko kuma masu kira zuwa ga gaskiya su kuma dole ne su kauce ma fitina iyakar kokarin su sai idan kike ta zo ta kadar Allah to wannan kuma sai a rubuce ta bisa ga Allah ya kawo ta haka ma duk wani bala'i ko jarabawa an so musulmi ya roki Allah tsari da gare su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gidan wani sahabi sai ya same shi a cikin wani mawuyacin hali na rashin lafiya manzo Allah ya tausaya masa yakan da yake ce ne kake roƙo Allah wata irin addu'a kake yi yace eh la roƙi Allah cewa duk bala'in da zai saukan min duk azabar da yake da ni yayi ne saukan min ita nan duniya domin lahira ya samu sauki manzo Allah ya ce masa to aiko baka iya za ka karo Allah sauki da lafiya duniya da lahira sannan manzo Allah ya nufa addu'a Allah ya warkar da shi duk wanda ya kira fitina bisa galibi shi ya kowa gudun shi ya kowa tsoron ta bayan ta riga ta auku وإلا كانت القوة درجة دنيا دنيا تعبي الله تعالى تنسوا لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون حقيقة موسى كنا بور بطوة كنا صن شهادة أكشف كتابة الله أنا أعلمكم عبد إذا أنا تتوقعتنا كل أغني دي كل أغني معنى أن ذلك كنت تنظرون كذكري لي بفا وفي الليل فرنسي إذا تيوشم كل يا كذا sun yi tashin hankali an wace jama'a iri kaza sun tada rikici an kutar da kasu ballantana ya burin haka ta faru ga wasu al'umma na musulmi ya Allah ka zauna da mu lafiya Allah kura ya mana fitinu da musulmi da bala'o'i Allah ka ɗauka gaskiya a kan karya wannan ka samu Allah ka tabbatar da addini musulunci a cikinta Allah ka ɗauki addini wanda suke bisa gaskiya ka tabbatar da su wanda suke bisa da ɓata da kurakurai Allah ka shirya da suka gane da mu gaskiya baki ɗaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله